Assalamu alaikum masu kallo da sauraron sauraronmu barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyya sunana Khadija Yakubu Ajiya. Shirin tarbiyya a wannan makon da ya wato sabon sauyi ko sabon yanayi zamu mu ɗauka inda zamu kawo muku kai tsaye tattaunawa kan abubuwan ko ce bukatun da ya kamata a ce iyayenmu mata da maza ya kamata su duba ko su lura da shi a cikin mata wato 'ya'yansu mata da suke tasowa a lokacin da suke basu su tarbiyya babu waɗanda za su iya baku wannan bayani sai matasa mata waɗanda suka taɓa bin wato suka taɓa shiga wannan yanayin na rayuwa wato daga tasowarsu a matsayin su na 'ya'ya mata har kan lokacin da suka kai wato wato lokacin da na budurci a yau ina tare da wata matashiya kuma yar jarida sumayya abubakar barka da shigowa shirin namu to a sumayya abubakar matashiya ce kuma yar jarida ce kuma za mu rika tattaunawa tare da ita kan irin bukatun da ya kamata a ce mata ko iyayenmu mata da maza sun lura da shi a wato a wajen 'ya'yansu mata da suke tasowa shin menene wannan abin da iyaye ya kamata su lura da shi a wannan zamanin wajen tarbiyyatar da 'ya'yansu mata a lokacin da suke 'yan ƙanana har su kai kan wannan mazin na budurci a bari mu ce kai tsaye gaba kwata mu domin kara mana bayani kan wannan wato lamarin to ismai abubakar kamar yadda na bayyana masu sauraron da masu kallon mu idan ana son a san bukatun da 'ya'ya mata ke da shi ko a ce ke bukata domin ganin cewa an ba su wannan tarbiyyar da ya kamata a ce sun samu ko wajen iyayensu ko magabata shin wasu irin bukatu ke gan cewa mu mata za mu so a ce iyayenmu sun lura da shi duk da dai ni na san ina da nawa da zan bayyana a barin fara daga ta bakin kishin wasu irin bukatu ke gan cewa mata muke da shi da za mu so iyayenmu su lura da shi wajen tarbiyyatar da mu to yanzu dai abubuwa kam suna da yawa gaskiya to idan za a fara da irin yara a ce yar shekara biyar kisa dole tarbiyyar mata ni fa na fi lura da ke ba gani do amma tarbiyya na san ana maganan kowanne ne da namiji ga mace haka to amma yana kin ga maza aka zo abubuwan da ake samun matsalar sa a yanzu shine kamar shaye-shaye shine yanzu ya yawa a gari ya dame mu a garin mu a duniyar mu ma da tsaci baki ce haka aka shigo arewacin Najeriya za ki ga muna da wannan babban matsalan mm. ga mazan da mata matan duk ba a basu a baya ba to amma kuma idan aka fara tarbiyan yaro shi yaro aka fara tun daga yana karami ne a mm. ce tun ma shekarar shi daya dan yaro yana ganin wani yana cin abu ya fara ki ga yaro yana sa ido ga abin da wannan yake ci to tun kwaɗayi <laughs> to kowace kowanne um, aka ce inji Hausa suka ce bishiya ana tankware ta ne tun tana yawa eh, tana danya eh, ba eh. ga kafin ta bushe dan karyewa za ta yi to a lokacin ne zaka ga yaro ka ce mashi a'a yi wannan a'a kada ka yi wannan kada ka yi wannan to amma ni a nawa yanayin ne a nawa tunanin zan ce abinda nake ganin iyayenmu ya kamata su fara Sa wa yaro shine tsoron Allah saboda in kina cewa yaro in kika ga yaro na abu kika takura mai a'a ka bari ka bari shi bai san me yasa kike ce mishi ya bari ba kuma tunanin shi daban ne da na iyaye wanda ba za su ko kin yaya kina ce musu a gashi fa abin da ya kamata ku yi hmm. amma yaro yana gani ka mamaki aike kin tsufa ai zamani zamani mu a yanzu ba haka ake yi Ba to zai yi wuya kaga iyaye sun samu ko ni zaki ga ina magana da za zaki ga wani lokaci kana gaya wa yaro cewa a'a wannan abun fa in kika yi haka fa zai fi amma zaki ga ita tana ganin mm, da Allah ke takura ne in ke ba ki samu kin yi ba bani kan bani in yi nawa kin gane to amma ka sa ma yaro tsoron Allah cewa a'a wannan abun fa idan ka yi shi zai fi haka Allah ya ce in ka yi wannan ba zai maka ba ba za ka ji ta da daɗi ba mm. to zaki ga yaro yana sa wannan shakkun nan don in za ki tuna kamar lokacin ina islamiyya sai kiga ana cewa ko fa kasan gado ka shiga Allah na kai <laughs> to idan yaro ya samu wannan abun aka ce mishi a Allah fa na kallon ka ga kaza duk abin da ka yi ka ji tsoron Allah mm. duk abin da ka yi ka ji tsoron a'a ga musulmi ne ga kristan ne ga wanda ma suke da addinin irin gargajiyan nan ka ce musu a'a in kai fa kaza fa ana fa kallon ka eh, Allah na wannan zai abu zai sami ka ko wani abu zai sami to za ki ga yaro zai bi abin da hankalin shi zai fi kwanciya ya bi wannan abin Tarbiyya gaskiya babu sauki iyayenmu suna suna kokari to yanzu kin ga bari mu karkata ga harkar da ya shafi yara mata hmm. yara mata a zamanin da tarbiyar su duk da dai kowa bari tun da dai mun karkata ne kan harka da shafi yara mata a zamanin da yadda ake tarbiyar da yara mata daban yake da ake tarbiyar da yara mata a wannan lokacin a lokacin iyayenmu za ga mun ga misalai ga yadda iyayenmu suka suka rene mu za ga mace ita a matsayin ta na ɗiya mace ana son a ce a tana cikin kunya ko da haka addini ya ce lalla hankalinta a kwance ba ta fitowa ta bayyana ko ko a ji ta ko a ji muryarta a wasu mm. taro ko wani abu amma a wannan lokacin za ga ana nuna yaro cewa dole ka san abin da ka san muhimmancin ka shin wace kin san muhimmancin ki kuwa mm. da sauransu to a kina ganin shin iyayenmu ya kamata a ce su lura da wa'annan abubuwan duk da dai saboda yadda zamani ke tafiya mm. saboda zamani na tafiya da ganin da yadda yanayin mu ke tafiya har idan mace bata san muhimmancin ta ba za a samu matsala to a shin wasu irin wa'annan na ɗaya daga cikin bukatun da ke ganci ya kamata iyayen mu sun sa kai akai kuma wasu irin amfani za ta yi wa yaro ko iya mace har idan an lura da wannan bukatar to gaskiya kam kunya kam na ya mace ne kuma ba ma ƙasa arewa ba ba ma najeriya ba ba ma afirka ba ma gaba ɗaya ina ga duniya ma an san mace da kunya, kuma ya kamata ko mai mace take ciki a ce tana da shi ko da kaɗani ne kaɗan ne ma ta <laughs> tana da shi tana da shi to yanzu ma zaki lura zaki ga iyaye kaman kika shiga ta yanar gizo sai ki ga iyaye sun sa yaransu a gaba a'a suna yin kaza a'a me ake yi ana wannan kuma ana nuna ma yaro cewa birgewa ne kai kaza zamani ya zo mana da akwai abubuwan nan to amma kuma kada ka manta kana tunatar da yaro cewa ke mace ce ke mace ce komin yaya akwai abin da ba wa an ce jin daɗin ki zai ragu bane kawai da ki dan nuna wannan kunyan nan ko yaya muka so abun mace da namiji ba zai zama ɗaya ba so ke aka ana buƙatan ke ki samu wannan kunyan so dole iyayen mu su tirsasa wa yara wannan abin su sa wa yaro in yaro yana dan wani abu a jashi kake manta fa ke mace ce ba. kaza kaza wanda ita ma nan gaba za ta amfana saboda malama Khadija ke ma za ce mi <laughs> yawa to naga kunya yanzu a fuskanki <laughs> to ko ne ma haka yake akwai wani abu da komi a zamani zaka ga cewa ah, ai ka waye ka yi jami'a ka zo kana aiki amma kuma akwai inda za ki tafi wadda a matsayina na mace dole in ɗan saukar da kaina in mace ta zo wucewa inda kila taron maza an yawa dole ka saukar da ka a kowanne nauyin nan da zaka ji mm. to kuma wani abu da um, tarbiyyar mata yanzu ne shine idan mace ta san wannan kunya yana rage mata abubuwa da yawa saboda akwai yanzu zamanin da ya shigo zaki ga ga yara kuma mata ana wani abubuwa a sashi babu wannan kunyan nan kunya yana rage wa mutum abu da yawa wanda zaka iya mace ta sa kayan da bai kamata a ce eh. ta sa ta shiga mutane ba mm-hmm. ko kuma wasu irin kayakin da bai kamata a ce ta sa a bainin jama'a ba tana sakawa ba tare ta tana jin tsoron wake kallon ta ba ko kuma a me za a mata magana a kansu ba to ina ga wannan na da na ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata iya musu lura da shi amma kuma akwai wani abin da nake ganin a zamanin da iyayen mu sun yi mm. amma a wannan lokacin ya kamata a ce su su rage ko kuma su yi taka tsantsan a fannin da ya shafi tarbiyyar ɗiya mace kin ga abin da ya shafi kullum a rika ke ɗiya mace a cikin ɗaki mm. ba a barinta tana sakewa mm. tana shigowa tana mu'amala da mutane a zamanin da yana iya faruwa kuma yana amfani yana amfani yana wato yana musu amfani saboda me saboda a lokacin da ɗiya mace ta riga ta kai ta ake keɓe ta a nuna mata cewa kin ga nan cikin gida shine iyakarki mm. kuma iya mutanen da ya kamata ke magana da su kenan mm. maza bai kamata ke tana kai wani manzili za a aurar da ita mm. za a aurar da ta ga wani gida ko wani mutum ko wani yaro wanda shi ma yake da wannan tarbiyyar ko yake da isassan hankali kin ga sai ya ci gaba da tarbiyya inda iyayen suka tsayar da su to amma da muka zo wannan zamanin abin ya sha bambam saboda zaki ga cewa ya mace za ta tashi a matsayin ya mace za ta je makaranta mm. ta je makaranta za ta yi mu'amala da mutane shin har idan aka ci gaba da keɓe ta a cikin ɗaki ba a banta suna mu'amala da wasu mutane ko ɗan angwanni shi ya za ya ma rayuwarta zai kasance idan ta je jami'a mm. kai ba ma jami'a ba a ce makaranta na gaba da mataki na farko wato secondary kenan ya rayuwarta zai kasance ya za ta yi mu'amala da yara ya za ta yi mu'amala da mutane shin za ta samu wannan mu'amala mai sauki ko mai daɗi tsakaninta da mutane ya za ta ma ɗauki kanta mm. kin gane wa'annan abubuwa to yawanci iyayenmu a wannan zamanin ana ci gaba da sa wa yara wannan takunkumin mm. wanda daga baya idan suka shiga jami'a za ku suka je wani suka shiga al'umma za ga ya zame musu takura ba su da wannan zuciyar mu'amala da mutane mm. a lokacin zaga cewa a jijami ana neman ya mace ta fito a matsayinta na ko sakatari eh, ko ta fito a jami'a ta fito ta fito takara ko wani abu mm. ga gama ce ba ta iya fitowa saboda me saboda tana ganin bai kamata ba a san da a'a a'a ko wani kunya ko kuma yadda aka taso da ita a mm. lokacin da ke tasowa shin ina gani ni ana wa tunani ina ga ya kamata a ce iyaye a wannan zamanin sun sa kai sun lura ga wannan fannin na 'ya'ya mata mm. lokaci ya kamata a ce yara mata sun tashi su ma an yi da su a cikin al'umma to ai idan iyaye ba su ba da wannan tarbiyya sun sa ido kan wannan fannin ba mm. to ba ki gani za a samu matsala <laughs> ana ka samu ka. ba wai za a samu ba ana ma samu kin ga kamar inda kika magana kika ce tarbiyyan ya mace zaki ga a gida an zo yariya ba ta fita haka uh, ba ta da kawaye kawaye sai dai su haɗu a makaranta a dawo wannan irin takura to shine in kika shiga jami'a sai ki ga wa'annan mutane da suka samu takura daga gidan iyayensu suna samu abu sun fi fanta <laughs> fantarewa daya wasu wasu kaso daga cikin su zaki ga su suka kamar inda kika faɗa suna da tsoron tsoron mutane ma tsoron shiga al'umma haka kuma ba su shiga jama'a su dai kawai a baya suke ɗari ɗari wannan kuma zai shiga zai zai damu matsalan ita mace in nan ga abin da take nema nan gaba mm. ko kuma ki gansu saboda a gida an saba takura masu baka fita ba komai in suka zo namiji na musu hei suna bara sun miji a fara tsoro da sauransu sun zauna da kawa kawa na ba su labarin ai nayi kaza nayi kaza ita kuma tana ganin ai ban taba yin wannan abubuwan ba ba na fita ba ma sai da ake yi ba sai ki ga mace ta ga wannan kaman to ai wannan ne rayuwa saboda bata taba yi ba mm. to amma idan idan iyaye suka nuna ma yaro cewa yarinya cewa a'a fa wannan abun a ah, kidan wasu ne wa ki fita ki dan fita da kawayenki ki kawo kawaye gida mu gani mu gansu mu san su wasu irin wannan yar gidan wace ce daga ina take a wannan okay mamanki ne kaza ki je ki ya kamata mahaifiyanki da mahaifiyar wata kawata ki su san juna eh, kuma akwai mun zo zamani da koya kika kika so akwai ba lallai bane mace yariya mace sai dai mace ce kawarta a ko da zaki ga dan aji ne namiji ne mm. to amma kika babu takura kika nuna musu a ah, kawo su yaro namiji ya shigo falo ya gaida mama mamanki ku zauna abun ku a ku yi magana ke kina nan kina dan shiga daki kina wasu maganganun da zai yi zaki gane wani irin hali yake da shi irin wannan kina shiga kina fita kina dan eh, kallon su kina lura da abun da suke yi a wannan ya tafi yaron wane ne to yanzu me kuka hira akai duk wannan kusancin nan yana taimako hmm. yanzu me kuka ce even kuke mata kamar takura mahaifiya ba ta bai kamata ta nuna wa yaro takura ba saboda yariya ta samu ta zo ta gaya ma mahaifiyarta duk abin da ke damunta to yanzu me kuka a mun yi kaza kaza kaza ah, to amma abin da ya faɗa na ba bai kamata ba wannan da ya faɗa wa wannan yayi to ku dinga maganan kaza fa kima hmm. kin gane to irin wa'annan abubuwan shine yaro da ki ga ya riga ya san mm, to ai mama na ma bata ga abin da na riga na sani ga abin da ban sani ba kuma in har zan yi in ma yariya na zuwa wurin mahaifiyarta da damuwarta da ko kawayenta da irin da ta fita mama zan dan fita kaza mama za ta ga miki yawa yawa to ki tafi ga lokaci kake dade ka babanki ya dawo kaza kaza so lokacin da yariya ta dawo gidan nan ko da ta je jami'a wata na wani ba to ai mu gidan mu babu wannan kin ga kuma a wannan maganar ki ya kawo ni ga wani batu na musamman muhimmiya wadda nake son nake ganin kuma iyayenmu ba su kulawa wato ba su kulawa da wanda irin abubuwan mm. abin da ya shafi nuna wa ya mace so mm. kin ga ya mace tana tana son kulawa da kuma tana son a nuna mata kulawa da kuma nuna mata soyayya a lokacin da kika saba gaya wa yake ɗiya mace cewa kin yi kyau kai gaskiya son son wato son kowa eh, kin da ya rasa duk wa'annan kalamin kina gaya mata ba sabuwar kalma ba ce ga kowace ya wato ga bai zama ta sabuwar kalma ba saboda idan ta je waje wani ya gaya mata za ta ce a. Ah, to ka gaya min wannan magana ai ba wani abu bane ka min saboda ni ko mahaifiya na duk lokacin da tashi za ta gaya min cewa ai ina da kyau mm. kin gane wasu maganganun irin ina son ki kin yi kyau kin san dai ina son ki ko iyata mm. wai ina maganganun idan namiji ya sata a waje ce mata kin ga ina son ki za ce to ni a an saba ga mu wannan magana mm, ai ba burge ne kai ba kai ka fito da wani abu na daban mm. to kuma irin kusanci da zaki da ita za ta gaya miki abin da take so ga namiji ko kuma za ki gaya mata ma ga irin abubuwan da ya kamata a ce ki lura da shi e har za ki ɗauki namiji a matsayin wani aboki mm. ko wanda za ki zauna ki mu'amala da shi kuma ga irin mu'amala da ya kamata ku yi to duka irin wa'annan zancen abubuwan ne da kusan a wajen iyayenmu a zamanin da ba a samun su da shi to idan ana samun su da shi in har wannan zamanin za a ci gaba da samun kusanci mai kyau tsakanin 'ya'ya mata da iyayensu ta ina ga za a samu za a samu tarbiyya za a samu tarbiyya ingantacciya kuma za a samu mu'amala mai inganci tsakanin iyaye mata da kuma yaransu gaskiya kin ga yanzu zamani abin da yake ciki yanzu na shine eh, za ki ga wani babba wani dattijo ya zo da dan mota ya haɗu da yariya a kan titi ya nuna mata wani a ah, kina da kyau fa kaza kaza sai ki ga ya samu ya yaudari yariya ta rude gaba ɗaya to yaudara yanzu yana cikin ya shine ke ya zama ruwan dare a cikin al'ummar mu kuma gaskiya abu ne da ya kawo zina da yawa kuma mm. abu ne da ya kamata mu yi gudun shi mm. to rashin wannan din ne zaki ga a gida yara sun tashi biyar akwai akwai wata uwa zaki ga cikin rai ta ya baci sai kiga ta ce ma ta Allah ta shi ke mummuna ma kaza to yaro ya tashi da wannan tunanin bai babu self esteem ba sai eh, eh, sanin darajar kai bai san darajar kansa ba saboda ba a nuna masa a gida ba a nuna miki a gida cewa kina da daraja ba ba a nuna miki a gida cewa kina da kyau ba ba a nuna miki a gida cewa zaki iya bada wani gudunmawa na musamman ba to a lokacin da kika je waje wani daban ya ce miki saboda yana neman ya cuce ki mm. sai ya ce miki ai kin fi kowa kyau a'a ke za ki iya bada guduma kaza mm. ba kuma iyayen ki ba sai ki ce ai wannan ai ya fi ya fi so na fiye da ma iyayena to kin ga gaba ɗaya sai ki ga ya gama ɗaukan hankalinki kuma ke a matsayin ki da uwa kina gida mm, baki san abin da ke faruwa ba ita a lokacin ta samu wanda ya nuna mata yana santa ya tafi da imaninta hmm. ya tafi da hankalinta sai ya sa ta wani hali da ke baki koya mata ba to amma a lokacin da ke a ki da uwa kika ɗauki darajar iyaki kika nuna duniya cewa yake fa tana da daraja hmm. ba ne mantawa mahaifina ga shi dai namiji ne amma a duk lokacin da na yi kwalliya zan fita zai ce kai mama na kina da kyau kin gane to irin abubuwan suke ga na fita ina fita zan ga na daga ina jin kaina wata wata hajiya na faɗa na sama ina jin kaina wata mai kyau wata hajiya to duk lokacin da mutum ya ce mai ina da kyau sai in ji ai ni ma yanzu da mahaifina ya ce mai ina da kyau mm. kai zai a maganar ka ai daidai ne to ba wanda zai yaudare ni da wannan kin gane to ina ganin ya kamata ci iyayen mu su yawaita faɗin kalamai masu kyau gaskiya 'ya'yan mu mata mm. saboda idan baki nuna ya mace kamar da kika ce idan baki nuna wa yake cewa tana da daraja ba mm. idan wani ya je nuna mata cewa ai tana da daraja to ina miki ina wannan ina wannan maganar da babban murya cewa za ta fi ɗaukan shawarar wannan mutumin na waje fiye da shawarar da saboda tana ganin ya fi santa kin ga kin gane eh. abin da ke faruwa to ni ina maganar nan ne kan wato kan abin da ya cewa yake faruwa a wannan zamanin hmm. shi muna cikin yara matasa mata da muka taso cikin zamanin mun san abin da ke faruwa irin abin da muke bukata shine kulawa kula kunya da kunya ya ma zan ce iyaye suna da wannan kunya har yanzu a kunyan da'in nan sai su kawo a tsakanin uwa da da ba zama da aiki ki mata maganan um, sex education dole dole zamani ya kawo dole ka zauna da ɗanka ka mai wannan abubuwan babu kunya tsakanin uwa da ɗa an san kunya tsakanin ya eh, da amma ba da mahaifiyar kin san ki kawo ni batu wadda zan so mu ƙara yin tsokaci kan wannan batun ko saboda batu ne mai muhimmanci wanda ya shafi yi wa ya mata ko yara bayani dangane da abin da ya shafi wato ah, su da maza ko samari ko mm. wanda suke tunanin za su aura mm. masu kallo da sauraron mu za mu je hutun rabin lokaci idan muka dawo za mu daura daga inda muka tsaya kuna sauraron shirin nan na tarbiyya suna sunana Khadija ku. barkamu da dawa masu kallo da sauraron mu idan yanzu ake kasancewa da mu muna cikin shirin nan na tarbiyya inda muke tattaunawa kan bukatun da 'ya'yan mata ya kamata bukatun da iyayen ya kamata su duba a wato a yayin da suke tarbiyyantar da yaran mu mata kuma ina tare da Hajiya Sumayya Abubakar da ce muku matashiya ce kuma 'yar jarida ce wadda za muke tattauna kan wannan batun kafin mu je hutu rabin lokaci hajiya simayya na jikin min hajiya na ce to amin <laughs> insha Allah ai hajiya ce <laughs> san wani abu da rasu wannan batun da kika kawo kafin mu je hutu rabin batun ne da ya shafi mu'amala shi wani irin shawara hmm. mu ke ba wa 'ya'yansu mata dangane da mu'amala da samari hmm. ko kuma mazajen da suke tunanin za su aura. Hmm. wanda a turanci za ga ana kira ko sex education wannan batu ne ko maudu'i ne wadda iyaye kwata-kwata a wannan zamanin musamman iyayenmu na arewa ba su son magana a kai kuma wannan ina ganin batu ne wadda ke da mahimmanci ga rayuwar matasa wasu irin batutuwa da ya shafi wani irin mu'amala za ka yi da yaro da da saurayi misali mu ɗauki ɗiya mace wasu irin mu'amala zaki da saurayinki idan kuke kuna tare shin wasu abubuwa ya kamata ce kin sani a matsayinki na ɗiya mace yadda zaki kula da kanki yadda zaki kare kanki wanda ya shafi yadda zaki zaki suturta kanki a matsayinki na ɗiya mace yadda zaki kula da kanki musamman ma a ce lokacin da kike ko haila shin wasu irin matake kamata ki ɗauka wasu irin abubuwa ya kamata a ce kina yi kin ga kin kai mizanin na balaga mm. me ya kamata a cikin kauracewa me ya kuma ya kamata a cikin kin kusanta mm. kanki da shi to wai ina abubuwa ya kamata a ce an ci gaba da wato wayar da kan 'ya'yanmu mm. a lokacin da ake musu tarbiyya kin ga kamar ni ba zan manta ba tawa tarbiyya zan kawo na <laughs> um, lokacin ina uh, makarantar firamare kenan da aka fara lokacin saboda zan tafi boarding school kenan makarantar kwana haka to so a lokacin tun daga lokacin aji na shida da nake shine mama na ta fara mani wannan maganar sex education din duk da na tafi makarantar mata ne amma kuma a kowanne zai iya faruwa akwai makarantu da zaki ga na mata zaki ga um, malaman ne ma suke neman yara to irin wannan tun a lokacin babu a ce a yaro yayi karami a sai tukuna ta kai munzalin jami'a kafin a mata magana ko sai ta kai munzalin balaga kafin a mata magana yaro tun da wuri ake samu muna jin labarin fyaɗe ma zaki ga yaro an samu tun yana shekara hudu ko biyu mm. ko uku ko ma biyar mm. a ce ko zuwa goma sha biyu to idan baki gaya ma yaro cewa a'a ga fa inda zaki kamar inda addini ya faɗa ya ce kada na mace da namiji su keɓe mm. kika nuna ma yaro a'a in fa kika tafi fa namiji ne karfin shi daban zai iya cutar da ke mm. kaza kuma in kika zo kina kaza da namiji ga inda zai kamata ga abin da zai faru in ya faɗa miki kaza ga ita bata taba ji ba so ke ce a mahaifiya ki riga kin taba ji kin san rayuwa yadda take yawa ke eh, sai ki ce mata a to in kika ji kaza haka ne kaza to wannan in yaro ya samu irin wannan tarbiyyan zaki ga da kyar a ce yaro ya je ya bata rayuwar shi ko ya samu matsala kin san kina maganan nan sai in ji kamar kina kokarin ki lullube magana ba kya san ki fitar da shi wannan wato ina ganin wannan eh, eh, dama ne wadda iyayen ya kamata a ce sun lura da shi ko sun yi amfani da shi sosai saboda ba ko ina zaka iya samun wannan bayanan ba hmm. maganan da ya shafi mace kina tare da namiji idan namiji ya kusance ki ko hannunki ya rike a matsayinki da mm. uwa ki gaya ma ki ya rike hannunki mm. ya rike hannunki ga abin da yake nufi mm. a'a ya taba miki rigarki ga abin da yake nufi duk abubuwan ne ya kamata ki koyar da yake ba lokacin da ta riga ta shiga ta riga ta ɓata rayuwarta sai ki ce me ya kai ki shin me kike gaya mata me ta sani idan baki gaya mata ba cewa a idan namiji ya kusance ki za ki iya samun wannan na kasar a'a mm. zai iya na kasar da ke ki iya cutar da ke ga abin da zai same ki to wani idan ta je waje wani sai ya gaya mata ba haka ba sai ya gaya mata yadda abin ba haka yake ba sai ce miki kije ba abu da zai faru zamanin nan ma ya kawo mana malama Khadija ki ga mutum yana jan aya zai ja miki wani eh, abin nan daga cikin Qur'ani kuma ya cutar da ke haka to kin ga to kin ga to kin ga irin wannan al'amuran suna faruwa da dama ya kamata ci iyayenmu sun sa ido sun koyar da mu. yadda ya kamata a ce su tafiyar da rayuwarsu kuma su yi mu'amala da mutane a al'umma ko kuma yariya ke ga ta girma sai a ce kamar irin mu sai a ce ai ta riga ta girma ta san me take take. Eh, bari kula da kaddanta. ita ma tana buƙatar kulawa mace mace ai mace babu wani adadi ko kai aure ma akwai abin da mahaifiyarki za ta kira ki a ki kaza ne kada ki kaza babu wani girma <laughs> gaskiya ne to kin ga Hajiya Sumaya duk da dai wannan batun batu ne wanda nake ganin zamu kibe maudu'i na musamman mai tattauna a kai hmm. saboda ina tabbata iyaye za su samu darasi sosai kan wannan batun ah, ina tunanin allah ya kai mu mako na gaba za mu daura daga wannan batun insha Allahu. Masu kallo da sauraron mu shirin tarbiyya kenan muka kawo muku daga nan tashar Liberty da kuma tashar 'yanci da da mita 103.3 masu sauraron mu a rediyo ina tare ne da hajiya sumayya abubakar inda muke tattaunawa kan abubuwan da bukatun da ya kamata iyaye mu su lura da shi wajen tarbiyyantar da 'ya'yan mu mata sunana khadija yakubu jiya mu haɗu a wani makon.